Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a yau za mu yi duba na tsanagi ne dangane da bayanai da suke fitowa daga kasuwar musanyar 'yan wasa. Duk da cewar gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya har yanzu shine abin da ya mamaye sassa daban-daban. Amma sakamakon hutu da aka dan samu na 'yan kwanaki biyu a gasar ta cin kofin duniya hakan ya bamu damar mayar da hankali kaɗan dangane da rahotanni da ke ci gaba da fitowa a kasuwar musanyar 'yan wasa a daidai wannan lokaci. tuni dai muka ji bayanai da ke fitowa dangane da wasu 'yan wasa da ke taka rawar gani a gasar ta cin gobin kwallon kafa ta duniya daidai wannan gabar yayin da ake ganin cewar 'yan wasan zai wuya su karkare kakar wasa a cikin jerin kungiyoyi da suke taka leda kama daga dan wasa Cody Gakpo na kungiyar kwallon kafa ta PSV Eindhoven da ke taka rawar gani wa kungiyar kwallon kafa ta Netherlands a gasar cin kofin duniya dan wasa Jude Bellingham na Borussia Dortmund da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila dan wasa Jasko Gavdiol na RB Leipzig da kasar Croatia sai kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta wato ba PSG kenan Kylian Mbappe wanda shi ma rahotanni sun bayyana cewa har yanzu fa Real Madrid bata ta ba kuma za ta ci gaba da kai samame dangane ganin cewa ta dauki dan wasa Kylian Mbappe ya dawo taka mata lida kazalika dai akwai bayanai da ke mamaye jerin 'yan wasa da dama a wato kasuwar ta musanyar 'yan wasa kama sofian amrabat na kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco shi ma saboda irin rawar da yake taka ga dan wasa hakim ziyech wanda shi ma da wuya ana ganin in zai ci gaba da kasancewa a kungiyar kwallon kafa ta chelsea sakamakon irin guduma na musamman da yake ba tawagarsa ta kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco a gasar da cin kofin kwallon kafa ta duniya. To a daidai wannan lokaci dai a yau duba da cewar a faifan bidiyo da muka sake a baya duk mun yi duba na tsanaki dangane da irin rawa da kuma guduma da waɗannan jerin 'yan wasa suke taka da kuma kungiyoyin da za su iya danganawa. a yau dai za mu ci gaba da duba ne dangane da bayanai da ke fitowa daga kasuwar ta musanyar 'yan wasa tun da tuni a wato bayanai daga majiya mai tushe suka tabbatar da cewar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta kulle yarjejeniya a hukumance da kungiyar kwallon kafa ta Palmeiras inda take sa ran nan ba da jima ba za a ranta banu kan takaddun contract kuma dan wasa Endrick na kungiyar ta wato Palmeiras zai zama mallakin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Real Madrid dai za ta kashe kuɗin da ya kai mai euro miliyan 60 a cewar rahotanni kan ɗaukan wannan dan wasa inda za ta biya kuɗaɗen wato haraji da ya kai mai euro miliyan 12 wanda hakan ya kai jadawalin kuɗi da Real Madrid za ta biya don ɗaukar ɗan wasa Endrick daga ƙungiyar ta Palmeiras zuwa Euro miliyan 72 kenan. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid kenan a daidai wannan lokaci ɗan wasa Endrick dai ba zai dangana ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ba sai watan Yulin shekara ta 2024. lokacin da zai cika shekaru 20 lokacin da zai cika shekaru 18 kai afuwan nan ne za a sa halimarsa don ganin cewa ya samu damar saka hannu akan kontragi a hukumance da wata kungiya kuma a nan ne dan wasan zeran Tabanu hannu, dan ganin ya sau sheka zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kungiyoyi da dama irin su kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kungiyar kwallon kafa ta PSG da Manchester City duk sun kai su mamaye dan wannan dan wasa amma sai dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ita ne ta nuna iyakar iyawanta dan ganin cewa ta dauki dan wasa Endrick kuma ya da kama ta leda nan da shekara ta 2024 dan wasa Endrick dai na kungiyar kwallon kafa ta Palmeiras da aka haifa a shekara ta 2006 yana da damar ranta bano a kan kontragi ne tare da Real Madrid din kamar yadda ka ji da zaran ya cika shekara goma sha takwas. Kuma Real Madrid kamar yadda ka sani ta riga ta shahara a kasuwar musanyar 'yan wasa na kudancin Amurka inda tuni ta cefano dan wasa Vinicius Junior daga wannan kasuwa. Ka dan wasa Rodrigo ga kuma dan wasa wato Federico Valverde shi ma daga kasuwar musanyar 'yan wasa ta wato kudancin Amurka ta ce shi kuma duka waɗannan 'yan wasa suna taka rawar gani. Real Madrid kenan a daidai wannan lokaci tana yin abin da ta ga dama a kasuwar musanyar 'yan wasa. don ganin ta inganta tawagarta kuma ta yi watsi da amfani da take da damanta a shekarun baya na ganin cewar ta fita ta ce fano zaratan yan wasa masu shekaru don zo su tallafa mata inda halin yanzu ta sauya hankali don ganin cewar ta ɗauko matasan yan wasa masu karancin shekaru kuma su zo su tallafa mata su bata abin da take bukata za dai mu jira mu ga yace abubuwa za su ci gaba da kasancewa a kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan gabar kazalika dai har yanzu a kasar ta Spaniya mun ga bayanai da suka fito na cewar Luis Enrique tare da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Spaniya sun raba gari a hukumance kuma ga bayanai da suka fito a hukumance na cewa Luis Enrique aji aikin sa yayin da hukumar kwallon kafa ta kasar Spaniya ta yi godiya wa Luis Enrique a hukumance don ganin cewa mai horaswan ya dangana duk wata kungiya da yake bukatan komawa Luis Enrique da an bayyana cewar zai nemi sabuwar kungiya ne ta wato kungiyoyi kamar yadda ya saba horaswa a baya ba kungiyar kasa ba inda zai ci gaba da horas da 'yan wasa kamar yadda a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Luis Enrique dai kamar yadda ya faɗa bayan karawarsu da kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco inda anan ne suka adabo da gasar cin kofin duniya shine mai laifi a wato karawar da suka yi suka sha kashi a karawar da suka yi da kungiyar ta kasar Morocco. Kashi dai a halin yanzu ya tabbata sun raba gari kuma gashi a halin yanzu kungiyar ta kasar Spaniya ta tabbatar da mai gurbinsa da madde da wato mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasar shekara 21 na kasar ta Spaniya wato Luis de la Fuente wanda shine a halin yanzu ya mai gurbin Luis Enrique ko shakka babu Luis Enrique ya cancanci a mai gurbinsa sakamakon irin majerin 'yan wasa da ya zaba inda 'yan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid magoya bayan ta suke ganin cewa akwai wariya da ya nuna a wajen inda rabi da kwatan jerin 'yan wasa da ya dauka daga wato kasar eh, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne yayin da 'yan wadan wasa wato dadi kafahal da kuma asensio su ne kaɗai jerin 'yan wasa guda biyu da luis enrique ɗauka da ƙungiyar ƙwallon ta real madrid to ga shi dai a halin yanzu luis enrique ya adabo da wannan ƙungiya ta ƙasar spania magoya ba real madrid za mu jira mu ga sabon mai horoswan ko sai ci gaba da ɗaukan 'yan wasan ku ko ku a'a yanda dai abubuwa suka kasance kenan tsakanin luis enrique da kuma ƙungiyar ƙwallon ta ƙasar spania. inda zamu jira mu ga sabuwar kungiya da Luis Enrique zai dangana idan baka manta ba dai a kasuwar 'yan wasa da ta gabata lokacin da Manchester United take zaurucin mai horaswa ta kai kurawa wato Luis Enrique amma sai dai abin bai yiwu ba sakamakon cewar shi mai horaswa Luis Enrique ya bayyana aniyarsa na ganin ya jagoranci tawagar ta kasar Spaniya zuwa gasar cin kofin duniya to gashi dai an fafata gasar ta cin kofin duniya kasar Spaniya ta yi adabu da wannan gasa mu tsallake bayanai da ke fitowa dangane da mai sa Luis Enrique a daidai wannan lokaci mu dubi dan wasa Cody Gakpo wanda a koda yaushe in za a maganar kasuwar 'yan wasa dole a saka wannan dan wasa duba da cewar a daidai wannan lokaci a wannan kakar babu dan wasan da ya kai Cody Gakpo karuwar gani kamar yadda nambobinsa suka tabbatar inda Erling Haaland ne kacan dan wasan da ya fishi zira kwallaye kuma ya fishi wato karuwar gani a gaban raga Cody Gakpo dai a kungiyar kwallon kafa ta PSV Eindhoven ya taka muhimmiyar rawa matuka na ganin cewa kungiyar ta ci gaba da fafutuka don ta lashe kofuna yayin da kasar wato Netherlands kamar yadda ka sani ka sani ya taka rawar gani a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da suke fafatawa Cody Gakpo dai a tattaunawa da suka yi da manema labarai ya bayyana cewar har yanzu fa kofarsa a buɗe take na ganin cewar ya sake wato tattaunawa da Manchester United kuma ya sau sheka zuwa kungiyar ta Manchester United duk da abin da ya faru a tsakaninsu a kasuwar 'yan wasa da ta gabata ko di Gakpo dai a daidai wannan lokaci an bayyana cewa ba ma Manchester United ne kacal kungiya da take neman sa ba kazalika akwai sauran jerin kungiyoyi daga nahiyar Turai wanda su ma suke da sha'awar daukan wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta PSV Eindhoven a daidai wannan lokaci kazalika shi ma dai mai horaswa Hansi Flick tuni kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus ta tabbatar da cewa babu inda fa za shi yana nan a kungiyar ta wato Jamus kuma yunkuri da suke halin yanzu sun riga da sun sauya hankali don ganin sun taka rawar gani a gasar cin kofin Euro na shekara ta 2024 mai zuwa. za dai mu jira mu gani mai horaswa Hansi Flick irin rawar da taka kuma wato wannan salo da kasar Jamus ta dauka ya burge ni ko shakka babu na ganin cewa gafa abin da muka sa a gaba kuma shine abin da zamu kuma shi muke bukata zamu ba mai horaswa iyakar duk damar da yake bukata dan ganin ya gina kungiyarsa kuma ya tunkari manyan gasanni musamman ma gasar cin kofin Euro to kalubale daga Hansi Flick duba da cewar mahukunta a kasar jamus din za su yi takon cewar kungiyar su ta taka rawar gani a gasar ta cin kofin euro na shekara ta 2024 mu tsallake bayanai dangane da mai wa hansi flick da ke fito a daidai wannan lokaci kwa mu dangana kungiyar kwalaba ta barcelona bayanan da ke fitowa daga kungiyar kwalaba ta barcelona a halin yanzu wato daraktan wasanninta Yodi Cruyff ya ci gaba da bayanai bayan bayanai da ya fidda a jiya kamar yadda muka tattauna a kansa. A halin yanzu kwaye magana ne kan dan wasa Frankie de Jong da kuma Frank Kessien. inda ya bayyana cewa dai Frankie De Jong da Frank Kessie su ba 'yan wasa ne da kungiyar ta Barcelona take da shirin sai da su ba a daidai wannan lokaci. Ya bayyana cewa dai suna yin duk mai don ganin cewa sun ajiye waɗannan 'yan wasa ga baki ɗaya cikin kungiyar. Kamar yadda ka sani dai kungiyar ta Barcelona ta yi yunkurin cefanar da ɗan wasa Frankie da Jong amma sai dai wato hakarsa bata cimma ruwa ba. duk da kalubale da suka fuskanta na rashin kuɗi duk da haka kungiyar ta Barcelona ta ajiye wannan dan wasa ko ce dan wasan ya iya kokarin sa dan ganin cewa ya ajiye kansa a kungiyar kuma har yanzu yana nan a cikin wannan kungiya kazalika Yodi Cruyff yayi magana kan makomar Memphis Depay inda ya bayyana cewa Memphis Depay kwararren dan wasa ne kuma mai nagarta kuma a koda yaushe kungiyar take buƙatar tallafi daga wajensa yana iya kokarin sa dan ganin cewa ya bada wannan tallafi amma dai za su jira su ga yace abubuwa za su kasance duba da cewa contract Memphis zai kare ne a kasuwar musanyar yan wasa na wato shekara ta 2023 mai zuwa bayanai da ke fitowa daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Frankie de Jong Memphis Depay da kuma Frank Kessie daga kungiyar ta Barcelona kenan a daidai wannan lokaci bayan shan kayi da Manchester United ta a wasan share fage da kungiyar kwallon kafa ta Cardiff mun ga bayanai da mai horaswa Eric Hag ya fito dangane da kungiyar inda aka masa tambaya kan makomar dan wasa Cristiano Ronaldo bayan ficewarsa da kungiyar inda ya bayyana cewa Cristiano Ronaldo ya zama abu na tarihi a Manchester United kuma sun riga sun wuce shi yayin da yake fatan cewar wato sun riga sun raba gari da Ronaldo ba zai sake amsa wasu tambayoyi kan makomar Ronaldo kuma Ronaldo ba inda yake ganin abin da suka mayar da hankali akai ne. wato makomar kungiyar a 'yan shekaru masu zuwa kazalika dai dangane da makomar cristiano ronaldo mun ga bayanai da suka fito nan ma inda aka bayyana cewa har yanzu ronaldo bai ba da wani martani kan makomarsa na taka leda ba inda rahotanni suka nuna cewar cristiano ronaldo har yanzu hankalin sa yana kan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ne kuma shine abin da yasa a gaba inda yake fatan cewar kungiyarsa ta kasar portugal za ta tabuka abin kirki a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya kazalika shugaban kungiyar kwallon kafa ta psg wato nasir al-khalifi ya bayyana cewa ko shakka babu kungiyar ta PSG za ta buƙaci ɗaukar ɗan wasa Cristiano Ronaldo amma sai dai sakamakon suna da ɗan wasa lino Messi, Kylian Mbappe da kuma ɗan wasa Neymar ba sa buƙatan Cristiano a daidai wannan lokaci saboda ba zai yi su haɗa waɗannan 'yan wasa guda hudu mashahurai a cikin togarsu ba abin dai ba zai yi ba kenan a takaice dangane da Cristiano Ronaldo amma Al-Khalifi ya yi fatan alheri wa Cristiano Ronaldo a sa na taka leader yayin da ya bayyana cewa lino Messi ko suna fatan nan ba da jimawa ba zai tsawaita sa a kungiyar kwallon kafa ta PSG a didi wannan lokaci bayanai daga Nasir Al Khalifi da yake dangane da lino Messi kenan a didi wannan gabar kazalika kuwa rahotanni da ke fitowa sun tabbatar da cewar dan wasa Neymar shi ma ana ganin da yiwuwar bayan gasar ta cin kofin duniya za a iya tattauna da shi dangane da sabon kontragi yayin da shi kwaɗan wasa Jamal Musiala shi ma kawai da muka tattauna a kansa kungiyar kulan kafa bayan Bayern Munich na yin digme ba dan ganin ta tsawaita kontragin sa a kasuwar musanyar 'yan wasa mai sauraro a daidai wannan lokaci na ka ƙarshen wannan tattaunawa kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayanai kan harka ta ƙwallon kafa a yayin ake dab da dawo ta wasanni zagaye na wato dab da na kusa da na ƙarshe kwata final a gasar ta cin kofin duniya nan ba da jimawa bare za mu fidda jerin bayanai dangane da karawar da za a yi a ranar juma'a mai zuwa kasar Croatia da kasar Brazil da kuma kasar Argentina da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar wato Netherlands a gasar ta cin kofin duniya. Ku ci gaba da kasancewa tare da wannan shafi a kodayaushe yaushe muna godiya da gudunmawar ku ɗari bisa ɗari sai an jima.